a baya dai ina da matsala amma yanzu matsala ta riga ta gari ba da damuwa da abin da ya shafi wani aljani ko abai da sauransu ai an riga an gama wannan kes din kamar ya ya gagare to magana ba magana sarta kake ba eh to na riga na sake tunje da dare ye to me kuma mamma eh to me zata mun mamma ya za ka yi mun haka mamma idan me zan riga zauna na sha maka ba fa zai yi wani da kuɗi na kuma su ringa wahalar da ni kuɗi na na yi su ne dan ji daɗi ina aje kuɗi ne ina kashe kuɗi da ina da inji dadin su to kuma kuɗi na wahalar da ni kuma mai amfani su kenan kuma da kike wannan magana cewa wa ko zan ce ko za ko za ki kwace min ustaz to ai shi ba a wannan layin yake ba saboda shi mutum ne sak yake kallo ma ba zai ma tsaya yana kallon wata mace ba in ban da ni din da Allah ya daura mana soyayya juna da Allah dan aje ni mana hanya Farida ina magana Farida sai fari kike min ni ba wannan ne a gaba na yanzu tukunna ni magana nake miki ta yanda za a ci abinci da Allah in wasan ke ma ki bari a zuwa kama abincin nan fara ci tukunna ba magana wannan kake makaranta ba So tunda baka da lokacin da zaka kai ni idan ka gama zama sai ka fita ka ga tafiya ta sai an jima Ni ka ce kana nan kana CID na ce nake dan uwana yana cikin gidan nan yana magana arziki iya nan yana jin haushin ƙawata, ita na son taimin munafunci ashe munafukai na haɗa ta cif waje daya suke cin dunduniya ta to bari ka ji ban hana ka idan mama ta zo ka zayyana mata komai ba uban magulmata kuma ni in Allah da in mama ta so ni zan gaya mata maganar da za ta ji daɗi dan babu uwar da za ta ji ita za ta yi aure ranta bai fari ba ai ba wani abu ne ba Baba. Hmm, ya. Ta gama hallin nawa Gaskiya na gama hallin. To mu shiga daga ciki ka ga sauran wuraren. Okay. Kai. Farida. Wa me kira miki ne? Wai wannan kika dauko mun dan iska kike goma da cikin gidana. Ka ga malam dakata. Ko da yaushe in zan tafi makaranta sai na ce maka kai ka kai ni makaranta ko? Sai ka ce min ba za ka kai ni ma. To ina samu wanda zai kai ni kaga baba fa yana da mota. Kaga duk inda nake so ya kai ni makaranta zai kai ni. Am. waye wannan mijina ne ok shine mijin naki <laughs> waye ma kika ce sunansa mamman ah mamman ya ne eh saurari Allah na yi bal da kai ba na son iskancin maza da rofi ni za ka gaisa da ni ka shigo min gida saboda saboda saboda kai baka da hankali eh ka biyo matar aure ke wai mai sabi kisan daraja aure bai ne kaga mamman ne ma albashir gaskiya ka kayi dacin mata am kinga see you tomorrow Okay, kaka damu sai mun haɗu. Okay to. Za mu haɗu online. to shike. to shike. Na ce ka kai ni makaranta, ka ki kai ni. Ina da waɗanda za su kai ni. To ba sai in je su kai ni ba, me damuwa ta? A gwani ka ga dama ka shigo maka ka dama Fatima. wai ke ma so yake ki shiga sahun matan da wannan bawan Allah yake ta aura ki sai saki kafa ki manta fa gidansa ya kasance tamkar kasuwa wannan yau wannan ta shiga gobe wannan ta fita haka fa ake ta dan Allah kake ce mun so kike ma ki shiga sahun wa'annan mata musaddiq gidan mamman ya zama kwari ma kaga shine dai kat in kasuwa ko a jihar Kano ko to gidan mamman ya zama kwari wannan ta shiga wannan ta fita ba abin da ya shafe ni bane ba ni na san soyayyar da mamman yake min in dai na shiga wulakancin da yake yi wa sauran yan matansa in Allah ya yarda na san na tsallake rijiya da baya ba zai mun ba ha kai har yanzu kana nan kwakwalwarka tana maka tunanin cewa mamman zai wulakanta ni ashe ma ba zaman Allah da annabi muke yi da kai ba shugaban munafukai Haba anti. Makwangwara masu zuwa lahira da kokon dambu. Haba anti. Ah. Komai dai ai ina zuwa makaranta. Kuma alhamdulillah ina fahimtar wasu abubuwa. Sannan kuma abubuwan rayuwa ma ina karantar su. Kawai dai gaskiya dai anti kake shiga sabon matan nan gaskiya ba na san a kira anti na da bazawara cikin yan kalili kwanaki kalili. Musaddiq ina raba ka da kiwon kyalla kana kyalla tam kai musaddik wato tsugudidinka da tugunka ya ƙara yawa ko har ka fara min lissafin na ma zama ba zawara la ilaha illallah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un an tuni ba haka ne ke nufi ba musaddik in dai maganar mamman ba za ka faɗa kai ba kaga ni ba gaskiya ido na ya rufe kalmar da nake ganewa idan an zo na a faɗi maganar mamman mai daɗi a ce in Allah da an yi mafarkin na auri mamman na haifi ƴaƴaye ko kuma a'a ka gani da farin jariri kyakkyawa a'a yanzu inda mamman ina ya samu kuɗi din na ga hotunan sa ya cika gari ɗan fara fatirin tashi ta dushe saboda talauci Allah dai ya goma ɗanta ka ga da jira ka tafi ka tattara ka fice ni wallahi ba zai yiwu na da Allah ni ba zan iya auren kulle ba wallahi ba zan iya ba baka isa kuma ka raba ni da friend ɗina ba yau ko ba yau ba wannan wani irin iskanci ne tsakani da Allah wannan abu al'amarin ya kamata ba a ce an zauna a kansa tsakani da Allah in je auro ki kuma kullum matsala ta rike magana girkin nan na ga miki ya kamata fa ki gane cewa har ka yirkin nan fa tana fa da matukar muhimmanci ni a gare ni ba maganar rika zuwa ana ce min in je wani gurin ci abinci wani abin yana damuna kuma shi kenan sai matsalar sai ta saki girma kuma kawai sai ka mun karti cikin gida tsakanin da Allah ya kamata ki iya fahimta fa Allah ya riga ya mun tarin arzikin da bai kamata a ce ina cikin wannan wannan damuwar ba kuɗi na bige zunzurutu na na sadaki na je na aure ki so da kana da dama Ina da doka to maganar nan da nake so in gaya miki shine a nan gurin ya kamata ki gane cewa yanzu ba fa wai a cikin gidan ku kike ba na riga na aure ki saboda haka igiyar auren ki tana tana tana guri na ni ne nake da dama da zan ce ina so a yi abu ko kuma ina da dama da zan ce ba na sa abu kaza kuma dole a bashi. saboda haka magana ta karatun nan ma da yake in na ga dama yanzu karatu sai ya sake sai in ce ban yadda a cikin da karatun nan ke magana ma da nake miki ma yanzu ni magana ta gaskiya na riga ya na soke wannan magana saboda kuɗi na saka na je na auro ki saboda haka ina da zan mura kuɗi na kuma nan imanin yanzu ke a cikin gidanku dukkanin matan da aka aure cikin gidanku na tabbata babu wanda aka ba wa kuɗi da yawa na sadaki irin yadda yadda ni na ba na auro ki ha yauwa an zo gurin to ai wannan ita ce sharadi ta farko da aka fara doka maka ita kafin ka aure ni a gidanmu kuma bari ka jin gaya maka duk wasu yayyuna da ka sani kafin a ba su mazaje sai an gaya wa mazajen tukuna za su fara karatu don haka wallahi baka isa ka hana na karatu ba yawwa ihe ko ba ihe ba ke ba fa zai ba ba fa zai yiwu ba ni babu wanda muka zauna ba dan iska da muka yi magana da shi ice da ni wai dole wai idan na auroki sai kin gaba da karatu ban san wannan magana ba babu ita babu ita ni ba aita da ni ba saboda kai ni magana da nake miki ta cewa ina da kuɗin da idan na tashi neman aure kawai tura nake ne a ji mu magana wani sai na je na gana da wani iyaye da wani waye da su dubar ta su ba ina da kuɗi na kuma sai na wahala na ɗau kafa na je na je na gano ke kanki ganki ne kamin ki akai saboda haka da wani ke ce wani je an wani ya ba min sharadi wanda ta so kuma tun ina da kuɗi in ma da sharadin na tuje shi ga abin da ni nake so yanzu ai ai kuwa zaka gurfana a gaban kotu kamar ya saboda sai da aka yi da kai zan ci gaba da karatu kaga sai kai wa kotu bayanin abin da kake faɗi ko don haka ni yanzu ina da abubuwan yi ba zan iya tsayawa in ci gaba da sauraron abin da kake faɗi ba zan shiga daga ciki in ka ga dama ka bi da ba baka ga dama ba kuma kai ta tsayuwa ko ba tsayawa nan ba zan ta yi kuma wai wai mutum da gidansa shi kenan wani wani irin masifa ce shi kenan saboda na ji na zo alƙali da na magana ta ce za a daure ni to ba zai yi ba ina da kuɗi na ba zai yiwu a ce shi kenan saboda gina alƙalai na na na auro ba kuma a ringa min wasu maganganu a rika ce min ba zan yi kawo wai har ni yana ta ta sada a gaba ta rika cewa ba ki ba to gaskiya gaskiya da saki dan kwana isa ni da gina na eh son zuwa saboda akan abokin nan namu gara ya kamata mu ba shi shawara akan wannan yar uwar tasa abinda take ya kamata mu ba shi shawara saboda kaga ita jiran fa gawan shanu take wannan mamman din da take ta magana a kansa shi gaba ɗaya ba ta tata yake ba sai dai ka jiyo ya auri waccan gobe ya saki waccan jibi ya auri wannan kamar yana auren kamar yana siyan fiya wuta a kasuwa to shine yace gaskiya mu same shi shawara a matsayin mu na abokanansa ya kamata ya je ya same ta yar uwarsa ce ko ba haka bane ba duk abin da ya same ta shi ya saba to ya je ya ba ta shawara akan ta ya hakuri ta danna zuciyarta akan wannan ra'ayin da ta dora kanta ko ba haka ba gaskiya ne ni kaina na yi tunanin hakan ka dai kawai ka riga magana akan hakan ne ni ma hakan nake gani mu same shi mu mai magana don mutumin nan ko kaɗan tana yi ne bai san tana yi ba kuma a yanda na ga take haukantar nan wallahi za ta iya zautuwa ma shi yana can yana hutawan shi yana abin da ya ga dama ita tana nan bai san da zaman ta ba ba damuwa ya kamata yanzu kawai tun da ba inda za ka je ma ni ma sallah na idar yanzu kawai mu tafi mu neme shi in ya so sai mu faɗa mai abin da ya kamata nan ya kamata a ce waɗanda tattauna mu magana akan abin da ya kamata mu ci gaba da ɗora rayuwar mu kansa kin ga a wurin nan na da ke a wurin ne aka yi shi cikin kwanciyar hankali kuma ana sare cewa za a ji daɗin zama to kuma ga wasu abubuwa sun zo suna ta faruwa wanda abin kuma da na duba sai na ga ai ba abu ne ma hankali da za a iya ɗaukar lokaci ba tare da yayyar ba wataƙila dai ɗan rashin fahimta ne saboda abin da ya kika ka jihar na zo na ana taimaki wadda wannan gani shi ne sanin kanki ne ba wai ke ce wadda na fara aure ko ba ka ba da na san kina da labari tun lokacin da aka zo maganar eh, neman aurenki eh, game da ni ko ba ka ba to amma abin mamakin shi ne ba wata mata da na taba aure na ji ina santa irin sanda nake miki yawwa to saboda haka kin ga wannan ba karamin nasara ba ce a gare ki a ce duk da wadatar da Allah bani kuma a ce ke din da ya so to saboda haka ina ganin idan kika kwanta da hankalinki kika ba a hankali wato zaki mura arziki na zaki ji daɗi tunda ina son ki to abin da nake so mu magana a nan shine magana girkin nan wato magana girkin nan ba tana da matsalar muhimmanci saboda ni da kika gani gaskiya mayan abinci ne ba na son abin da zai taba min matsalar abinci na yana daga cikin abin da nake murna da Allah ya azurta ne bani kuɗi da yawa saboda in ci abin da nake so to amma fa da kunya a ce duk tarin dukiyata kuma a ce abinci ba a iya girka mu a gidana ina ta so da na aure in rika dan samun dama ina dan gaito abokanai na ni ma ana zuwa gidana ana dan zuwa a gama tata kuma a dan ci girki to amma ke idan an zo ina ma a gangi kin wannan ma ba karamin matsala bace in ma magana kike ta aje restaurant aje a ci abinci to kewa ma ganki da sai a rika tafiya tare da ke ma ana zuwa ana ci a ce da yau gashi ma matata an gani amma fa yanzu ban yi da ci ba to saboda haka ina gani ya kamata ki mai da hankali eh, a karan farko magana wani fice-fice me zaki je ki a makaranta ne duk inda zaki je ba ina da abin da zan iya miki wanda ya fi karfa abin da ke zuwa ke tana zaki samu amma eh, abu na farko ita dai magana girkin ita na fi so a ba muhimmanci sosai yadda ya kamata I'm sorry da Allah na manta ba mu zauna da kai mun dan tattauna ba domin ina so ka bari sai nan da wata shida sai na fara girki a hakan ma wannan taliyan ta 'yan yara ka gane ta aiko to ita ita din ma sai nan da wata shida zan dan watsa maka ita a cikin ruwa na san bai fice minti biyu ba za ta da ko minti biyu ba hawa farida ya ke ana ta kokarin a ga miki abin da za a zo a gyara lamari mariya tafi kuma ke kuma kina kuma abin nan kamar ma bayanan mari da nake yi ba maji na kike yi ba da me da miki ne ne? Ya kamata ki san eh, halin da ake ciki. Ga abu ana ta so a gyara ki dau saiti a taimaka miki kuma ke kina ta wani magana wata. Hello. Ka gani ko? Yayi kyau. Hello? Ya haka? Za ka karɓa mun waya ina abu. Farida wani irin iskanci ne wannan? Ya ina tare da ke tsakanin da Allah ke ba ki tarbiyya ne? Sai ki ɗauki wani ki in muna zaune da ke ki buga wani ƙato ki ɗauki hoto ki aika ki aika wani ƙato ga mijinki a zaune biki san cewa kina da aure bane ke? Kaga dan Allah ba ni wannan Wai me ke faruwa ne? Ah, Ashe kai ne ka aika a kira ni. Wallahi ni ne. Yau ki ne dama in samu in miki godiya akan maganganun da na ji kun yi da ita. na zo ne miki godiya gaskiya abubuwan da take yana yawan damuna kisa na zo ki samu tun da kin ke kusan amine ta ce tare kuka taso to yadda zan mata magana bai zama lalle ya zama ɗaya da yadda zaki mata magana ba tunda kin gani a kasan ta nake to amma da zaki samu dan Allah ki ci gaba da yi mata magana har Allah ya sa ta gane ta dawo hanya daidai ta daina wannan abubuwan da take yi musaddik kenan kaga wannan yar uwar taka kawai daga ni har kai mu je mu ci gaba da mata addu'a domin ta riga da ta nisan da ba ta jin kira ba iya bakin kokarin da ban yi ba akan ta gane hanya amma ki haka ne amma dai duk da hakan ne ke amina ta ce dole akwai hanyoyin da zaki bi domin kiga kin shawo kanta shi wannan dalilin ne ma ya sa na zo wajenki duk da dai na san da cewa tare muka taso tun muna yara amma ni na iya bakin kokari na kuma a koda yaushe yi nake ka gane yanzu ko da ni ma te koyi ka gani na samu malamin makarantar islamiyya dan ustaz dina yanzu gashi na za mu auren mu cikin kwanciyar hankali amma da na je mata da maganar cewa ta yi ma ni shashasha ce ustaz kuma ƙwarai kuwa a ina yake Ustaz malamin makarantar Islamiyya nan. Ko dai shi ne na nan bayan nan? Shi ba. Allah sarki ai na san shi mutumin kirki ne. Na nunan mata ko da ni ma te koyi ta auri ustaz wanda za ta zauna zama su zaman su lafiya auren soyayya. Da ba daɗi da daɗi su riƙwa wa junansu asiri to ta nuna kuɗi take so. Ka gani? Duk yadda zan yi ne na iya bakin kokari na. malam buba magana ta gaskiya ba zan koyi ba gaskiya baka ba kyauta min ba baka yi min adalci ba akan me ya za a yi fi sabilillah a ce har yanzu kudi na ba su isa su fitar da ni in ji daɗi ba sai a rika zuwa ana kwason masifa kala kala ni da kudi na kaje ka kaje ka auren wace ta rika kututtufa ta a cikin gidan nan na zo na sha wahala kuma tsakanin da Allah sai kaje ka dauko min wannan mara tarbiya eh, shikenan gidana ni ba kwanciyar hankali yau tana nan gobe ta sanar daga duk ta dama sai ta dauka ta fita sanar da ta dama sannan za ta dawo gida har yanzu fa ni fa na fa ga muku ba ni fa yanzu fa ba an gobe ne ba kawai dai mutane ne suke kira na da ango amma ni ba ango bane ina gun nutsuwa da kwanciyar hankali ya kamata a ce duk inda mutum zai ji daɗi bai wuce gidansa ba to amma sai dai in fita waje kawai inda ina son ji daɗi sai dai in fita waje amma na da gida na cikin nan ban da nutsuwa ban da kwanciyar hankali eh ca nake da idanuwan ka ruku-ruku muke zuwa ka ga 'yan matan nan ha in mun gansu dole nake ma duk gidan da na je nakan ce ni nawa yana da saurin fushi amma ku ya halin yarku sukan ce da ni yarsu eh, lafiya take lafiya take to duk me namu a ciki ci mu kwaso mu kawo maka ko ba abin to in ba haka yanzu misali ni na taba ganin yan mata nan dukkanin su gabaɗayan su ba ganin su nake ba kai kake zuwa kake zuwa kake kake nemowa kai kake zuwa ka ce min ga wannan ga wannan ga wannan sai in zo aura tsakani da Allah ni na taba sanin wani ya halayen suke kai bai kamata ka je ka bincika ba shikenan kai saboda kawai kana kwaɗayin na abin da zan dauka an baka shikenan da an ba kuɗi ka tafi ka je kai ka je ka biya bukatar ka ni kuma sai ka zo ka kama matsala shikenan kowa talaka ma can wanda bai da kuɗi yana jin daɗin rayuwarsa amma ni ga kuɗi ga komai amma yanzu na ka samu kwanciyar hankali tawon ta farkon gashi ta zo ta fice wannan ta bin gashi an zo an kama mai duka mutane kuma sai ka ka zo ka tashi ka zo ka sake kamun wannan to gaskiya ba zai yi ba da sake ba zan jure irin wannan al'amarin ba dole in yi maganin yi maganin wannan matsalar duk abin da ya faru da ni kai kake jama min matsala kai je ba ni cikin masifa haka yake yi tsakanin da Allah shikenan na yi ta zama da kai kenan ina shan wahala dukiya fa ya kamata ka gane dukiya na gada ba fa kai ba ba zai yi in gaji dukiya kuma in gaji kato ba me za ka yi mun tsakani da Allah wannan abin ya kamata a ce ina jin daɗi da shi amma kai ka je kawai kana jin daɗin ka ni kuma ka ci gaba da wahalar da ni ban gane abin nan ba fa laifi da nawa da ba na ba sai a ce nawa ne ni zan zauna maka da yaran nan ne ba da na ce na gwada halin su ta nake tare za ku zauna amma dai nan nan nan nan mahaifinka har ya bar duniya Allah ya ji karai da mata ɗaya bane kuma da ya da matar ɗin nan haka nake zaune nake ta haƙuri amma daga wancan lokacin zuwa yanzu nawa kai eh me rawa da ka guda ɗaya ni na aure maka ita kai ba ka kana da guda ɗayan ba ni duk ba ga sanin sun fice gaba ɗaya ban da ban da ban da tarko to ba zai yi ba gaskiya ya kamata in shaida maka ka fice talle karshe yawa gwara in je in yi tunani na nima na ga me ya kamata in je in dauko da ya kamata in dauko ni da kuɗi na in je nema bata na gaji da wannan aikin naka ai to ni da wani dama haka na so ai an zo gun ni ma hakan nake so amma dai sanin kanka ne akwai kuɗin yan haya da za su biya a wannan watan ko ba gidaje na bane su kama kuɗi na mana to in suka zo sai in ce musu na ba aiki su je su tafi da kuɗi na san inda suke a kan me na san inda zan yi jin karbo kana sai a je a karbo to shikenan sai a je a karbo kaje eh, na ji in gaskiya ce in gaskiya ce kan a kama yarinyar ka aura ka ban ungwaji mana ba sai ka aura min ita ni kan gaya halinta yake sannan kuma ka zo ka abin nan ba amma iri-iri ka ban da mata ɗaya sai ka zo da an kaga yarinya waba da kaga yarinya waba kuma sannan ka zo ka dame da mita ni ma ban yi na ce ban yi wato shi wannan gado da Allah subhanahu wa ta'ala ya sallada shi a hannunka ba yana nufin ka dinga abubuwa da su ba kana banzatar da su kana sai da abubuwa kana wani irin al'amura da su ba Allah ya nufe ka ne da ka wato ainihin ka tattala su kamar yadda abban ka yi zai da sabi yau zan nuna maka ko ni wace ce Farida saboda ka mai da ni yar iska sai ranar da za a kawo maka mata tukunna zan ga ana shigowa da ita ba za ka gaya min ba to sai ka shiga cikin gidan magani ko cikin ɗakin ka shiga magani yau muna nan da ni da kai a nan zamu kwana ya ga? kai na yi tsammanin zuwa kai wato ka zo mu dan gaisa da kai saboda ka samu labarin abubuwa sun kankama sun da hannuna yanzu dan tsakuro maka abinda zan tsakuro maka kai maka je ka amfana kuma sai kawai ka zo ka daga da ramin aka so okay ya ya sunan ka kace suna na mama oh, oh, mama ke kika ce zai iya wallahi uncle haka ne tunani ashe ba zai iya ba har yanzu bai gama wayewa ba so mamman magana ta gaskiya ka mamaki